min inkarihi falam menene falam da kuma fasikancin mutumin da aka hana shi amma ya ki hannuwa duk na bayyana cewa wannan mutum ya zama fasiki an hana shi bai hannu ba na bayyana haka fi kitab a cikin littafin adabul qira'a in ji imamun nawawi shine cewa Allahul musta'an qultu nasiruddin albani ce yushiru mai nawawi yake nufi littafin adabul qira'a yushiru yana yin nuni ne ila kitabihi zuwa ga littafin sa mai suna at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske da ya kunshi ladubban karatun alkur'ani da ladubban mai sanya haddace qur'ani dalibin qur'ani da ladubban da ya kamata mahaddacin qur'ani ya lizanti da shi qiyamul laili ayyuka na gari yawan kyauta da rowa da sauran al'amura kai mai son ka haddace wani hanyoyi ya kamata ka bi kai wanda ka haddace kana son tilawa kar ta zube wani hanyoyi ya kamata ka bi adab at-tibyan fi adab hamlat quran littafin yana da kyau kwarai da gaske to kamar yana nuna wannan littafin ne shine al-albani ce fanzur ka duba cikin safaha ta kaza nan gurin ya shafe safahar bai rubuta ta ana samun sada da ya haraka so kurmi amma ban sani ba yanzu ko ana samu ko ba a samu to nike ga saboda lokaci sai mu dakata a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada a kai wanda muka yi kuskure kotun tuma harshe Allah shi fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah dangane da asar din Abu Hurairah da yake cewa yake cewa la tadribu alayya al-fustat abu da ke cewa kar ku yadda ku kafa mun khaima ko kuma hema ko kuma bukka nake ce muku ban duba sharhin hadisin ba ko na nemi sharhin hadisin ban ga me ake nufi da wannan ba ta iya wata al'ada ce wanda ba sani ba to shi dan wa rubuto yace abinda ake nufi da al-fustat nan wata khaima ce wadda ake yin ta murabba'a an gane ko duk wanda yawanci idan an yi wa mutum mutuwa yakan yi wannan khaima din ya zauna a ciki yana karban yana tarban wanda suke zuwa suna masa abin nan har tsawon kwanaki guda uku mutane suna taruwa a zo ana masa janaza har tsawon kwanaki guda uku yace wannan al'ada ce da ake yin ta a Misra da kuma Sudan yace har yau ana yin irin wannan ina ba da kun bai da dama na ce mai yiwa wani al'ada ne da aka saba ana yi a jana'iza to a takaice ka su mutanen da nan kamar dan wannan kwanaki guda uku da ake yi na zaman makoki suna yin khaima ne ta musamman wadda ake tarban baki a cikin masu zuwa jana'iza to shine abu hurairah ke cewa ko da bayan na mutu kar ku da ku ce za ku yi wata khaima ku zauna kuna zaman makoki na dama kamar dai da sunnar annabi sallallahu alaihi ta nuna wannan zaman makoki bai tabbata ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ta an fahimta ah, mai tambaya yake cewa to wai da mutum ya je wurin ginin wurin ginin kabari bai samu an yi sallah da shi ba illa iyaka ya je wurin ginin kabari zai samu ladan da aka ambata ladan kirati ba za ka samu ba kana da ladan ginin kabari ladan ginin kabari kuma annabi bai faɗa mana ya yake ba amma dai na kirati na cewa wanda ya yi sallah zai samu kirati guda ɗaya in an je an binne mutum tare da shi zai samu kirati guda biyu yanzu kai ba a yi sallah da kai ba amma an binne shi saboda haka kana da kirati ginin kabarin da kai kuma kana da lada na wanda ya ginin kabari amma wannan ladan babu wani dalili da ya nuna cewa za ka samu kiradi da ka samu lada gwargwadon aikinka wannan yake cewa wa menene dalilin da yasa ake saukar da alkur'ani idan an dawo daga makabarta karanta wa mamaci alkur'ani mai girma akwai sigar da malamai suka yi maganganu a kanta shine ka karantawa mamaci alkur'ani ka ce ladan a bashi wannan ita ce malamai suka yi magana a kanta kuma maganganu ne guda biyu waɗansu malamai suka ce hakan ya halatta waɗansu malamai suka ce hakan bai halatta ba akwai wannan magana a cikin sharhul akiratul tahawiyya na ibnu abil izzil hanafi kun fahimta ko karanta alkur'ani da manufar cewa ladan karatun a baiwa mamaci wannan shine abinda malamai suka yi maganganu guda biyu waɗansu sun ce e wannan ya halatta kuma yan an yi ladan na kaiwa waɗansu suka ce bai halatta ba kuma idan an yi ma an yi bid'a kuma ladan ba zai kai ba ra'ayi wanda yake mafi inganci a wannan matsala. gwargwadon yadda na ga dalilai shine ra'ayin da ke cewa bai halatta ba ba a sauke wa mutum alkur'ani kuma in an yi ladan ba zai kai gare shi ba saboda menene Allah ce wa salil lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa dan adam ba ya da wani lada na aiki sai abin da ya aiwatar da kansa wa anna sa'ayahu kuma lalle aikin da yayi sawfa yura za a nuna masa shi Sun mai da jaza a awfa sannan yi masa sakamako mai kyau da wannan ne malaman da ke cewa bai halatta ba suke kafa hujja abu na biyu akwai hadisin muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na nemi izinin ubangiji na in yi wa mahaifiyata istighfari sai ubangiji bai bani izini ba sai na nemi izininsa akan ziyartar kabarinta sai ya bani izinin ziyartar kabarinta to wannan hadisi ina maganan karatu a ciki ai ba maganan karatu a cikin wannan magana ce ta ɗaya daga cikin ababe guda biyu ko istighfari ko me ziyartar kabari annabi ya nemi mata istighfari ya nemi izini Allah bai bashi izini ba ko ya nemi ya kabarinta Allah ya lamunce masa sai malamai suka ce mahallu shahid a cikin hadisin shine yadda annabi ya nemi izinin yi mata istighfari sai ya nuna ashe mamaci istighfari yake masa domin shi aka saukarwa da alkur'ani da ya san qur'ani karanta shi shine yafi fiye da isa gifari, da sai ya nemi izinin ya karanta mata qur'ani amma bai wannan ba sai ya nemi izinin me ya mata istighfari kuma abin da ya shahara ga dukkan wanda ya mutu cikin musulmai annabi na yi musu istighfari haka sauran musulmai su kasance suna wa 'yan uwansu istighfari kai har sun kasance da iyayensu da suke cikin sarka ma suna musu istighfari har lokacin da Allah ya saukar da aya cikin sun tauba ma kana lin nabiyyi wal amanu an yastaghfiru lil mushrikina sai nuna al'adar shine mai istighfari ba karatun alqur'ani ba ina fatan kun fahimta da kyau har kuma aka nuna ma ba amma su kadai ba har annabawa gaba daya waghfir li abi innahu kana min dhalil da annabi ibrahim yi Allah kuma yace wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa hadaiya annabi nuhu yace rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minin ashe sai nuna mamaci me ake masa istighfari addu'a ake masa ana roƙa masa gafara gashi ma da aka dora mana cewa wanda zai gabace mai mai masa addu'a mu roƙa masa gafara wanda zai ja'un badihim ya karawun alquran ko ya quluna rabbana ighfir lana ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم duk dalilan shari'a sai ga istighfari ne da addu'a ake amma ba maganar sauke alqur'ani a ciki to da haka maganar wannan ita ce tafi inganci to kun ga wannan mas'alar kenan bisa ga cewa manufar karatun shine dan a isar da ladan zuwa gaba? to idan kuma ya zanto a manufar karatun shine wato ba ma isar da ladan ba a kila su waɗanda suka yi sun yi ne don su yi masa fidda'u da shi wato su fashe shi da shi daga azaba kamar yadda ake alƙulu wallahu dubu don a yi masa fidda'u to ko ga wannan duk ma ba wani malami da ya magana akan wannan gaba ɗaya bid'a ne wannan ina fatan kun fahimta wannan wai yake cewa da zuwa cikin karatun sallah ka karanta ayar da ke cewa udu uhum li abaihim huwa qasdu indallah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wai mai wannan aya take nufi ayar tana cewa in zaka kirayi mutum ka danganta shi zuwa ga mahaifinsa wani dan wani sai ka danganta shi zuwa ga mahaifinsa da ya haife shi kar ka danganta shi zuwa ga ganin babansa ko wan babansa ka ce masa wani dan wani ya zanto ka faɗi wanda ba shi abin duk wanda zaka kira a shari'ance kana kiran shi ne da shi da sunan babansa ina fata an fahimta duk sunan sahabbai a haka suka tafi da haka kowane musulmi ma ya haddace su haka Umar ibn al-Khattab Ali ibn Man Abi Talib Sa'ad ibn Man ibn Abi Waqqas Uthman ibn Man ibn Affan Muhammad ibn Man ibn Abdullah ibn Abdullah duk kowa ma da haka aka san shi Aisha bintu Abi Bakar wani kowa da su haka aka san shi an gane ko za ka kira namiji za ka kira yi mace kowa ana danganta shi zuwa ga sunan mahaifinsa sai ce fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid ne in baka san sunan mahaifin mutum ba to sai ka kira shi da suna ya akhi fulan ya dan uwana wane ka danganta shi zuwa ga dan uwanka ya dan uwana wane wa mawalikum in kuma maula ne sai ka ce ya eh, ya kaza eh, maula ne kamar wani intaccen bawa ne na wata kabila sai ka danganta shi zuwa ga wannan kabila ina fata mun fahimta fa ikhwanukum fi din wa mawalikum to wannan zai nuna mana cewa ko da kare ni ƴaƴan wanka ko ƴaƴan kaninka a wurinka sai ka je sa su makaranta to zaka sa su ne da sunan babansu ba da sunanka ba dan da daman mu saboda takuduwa da juna za ka samu mutum 'ya'yan wansa ko 'ya'yan kaninsa suna wajensa in yi sa su makaranta sai kira su da sunansu waɗansu kuma za ka samu cewa idan a gida akwai wa da kane kawo mutum hudu ko biyar babba daga cikinsu musamman idan ya zanto ko wani babban mukami ne duk yaran gidan kowa sai ringa dangantuwa zuwa gare shi da 'ya'yansa da wanda ba 'ya'yansa ba laifi ne mai girma yana cikin kaba'ira annabi ya siffanta abin da kafirci a cikin hadisi to sai malamai suka ce amma ba kafirci bane wanda yake fitarwa daga musulunci kafirci ne na cewa kaba'ira ne mutum ya danganci zuwa ga wani wanda ba baban shi ba ina fatan kun fahimta da kyau don haka lalle ne kowa ya danganci zuwa ga sunan mahaifinsa wannan shine ka'idar da musulunci ya bayar idan baka sani ba to sai mutum ya gyara wani dan uwa taba cewa to ai shi yanzu yayi makaranta tun daga matakin ilimi na sakandare ya je har PhD duk gashi ana kiran shi da sunan wan mahaifinsa duk takardun shaidan sa kuma a haka ne ya zai ya gyara to wannan ɗayan biyu ne imma ya zanto zai iya gyaruwa ta hanyar takardar shaida din in zai iya gyaruwa ta fuskar aje a yi rantsuwa a kotu a tabbatar da suna kamar yadda yake a ka'idar doka to wallahi a gyara ɗan nan shefa alheri in ba zai iya gyaruwa ba ba wata doka da take cewa za a iya gyarawa to a sunan takardar da sunan ka kaza mu'amalar ka cewa da gobe ko mutane su san ka da kaza to sai dai kuma wannan kila zai haifar da hadari a ce takardar shaidan kila wurin da kai da sauransu ma'ana dai in tsarin doka zai baka damar ka canja to canjawar ita tafi alheri in ko tsarin doka bai baka damar ka canja ba to sai zanto wannan ta fuskar larura ne abinda kai da baka riga ka sani ba ubangiji na iya yafe maka eh akwai damar canja ko to tunda ko akwai damar canja canja nan ita tafi alheri matan aure ba a kiran mace da sunan mijinta ana kiranta da sunan babanta eh a in kiya da gari wannan ai ba suna bane ba nisba ce a larabci akwai nisba abu musa al-ash'ari da ya shahara ai har yanzu ba a san sunansa ba yanzu idan na ce ma me sunan abu musa al-ash'ari abu musa alkunya ce al-ash'ari kuma nisba ce al-ash'ari dangantaka zuwa ga kabilansa abu musa kuma sunan ɗansa musa sai ake kiransa baban musa har yanzu me sunansa kenan <laughs> amma ga shi ya shahara da haka abubakar siddiq ya shahara da abubakar abubakar ba sunansa bane yi kunya ce babansa abu kuhafa an gane ko abu kuhafa ma ya kaga alkuniya ce amma menene sunan abubakar sunansa abdullahi me sunan mahaifinsa usman kenan cikakken sunan abubakar abdullahi ibnu usman amma abubakar alkuniya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi alkuniyarsa shine mai abul qasim sunansa kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar abu umar ana masa alkuniyar abu hafs a umar dan khattab kai to don haka wannan dan mutum ya danganta zuwa ga gari ai dangantaka ce ta yare ko ta gari wannan babu laifi dangantuwar zuwa ga wannan a cikin jerin sunan mutum Za ka samu duk mai wannan akwai sunansa cikakke an san shi don takaitawa ne kawai sai a ambaci sunan karshe ina fata an fahimta saboda haka wannan babu laifi a cikinsa amma lallai dangantuwa zuwa ga mahaifi din nan wannan ya ya dafa mutane suna sakaci da shi haka matar ka lallai ta dangantu zuwa ga mahaifinta shine abin da yake a tsarin shari'a ta musulunci ud'uhum li'aba'ihim huwa qasatu inda Allah a iya wace aikin haji da niyyar Allah ya bashi ladan idan ba kance za ka yi masa aikin haji idan ba ba kance ba ba za ka yi masa ba ina أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله har yanzu dai matashiyar da muke magana a kai matashiya ce da ta shafi ɗaukar gawa da kuma yanayin kai ta har cikin kabarinta lamba ta arba'in da sarewa za mu tashi inda mai littafi ke cewa wa yajibul isra'u fi sayri biha Sairan dunar ramali wa fi zalika ahadithu abin da ke cewa wa isra'u fi sayri biha ya zama wajibi al-isra'u yin gaggawa fi biha wajen tafiya da mamaci lokacin da aka ɗauke shi biha an gane ko ai bil janazati wa yajibu israu fi sayri biha sayran duna ramali tafiyar da za a yi ba tafiya ce mai sassarafa ba duk da an ce a yi sauri to amma saurin da ba sassarafa ba wa fi zalika ahadith a cikin wannan magana akwai hadisai tabbatattu al-awwal hadisin farko yana cewa asri'u bil jinazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alayhi wa in taku ghayra zalik fa sharrun tad'unahu an rikabikum abinda hadisin ke cewa asri'u bil jinazati ku yi gaggawa bil jinazati da gawa lokacin da kuka dauke ta ku rinka gaggawa ku rinka sauri wajen kaita fa in ta ku salihatan ai fa in ta ku jussatu salihatan an gane ko fa khairun tuqaddimunaha alaihi in wannan gawa ta zanto ta salihin bawa ce to saurin da aka ce ku yi dan ku yi sauri ku kai ta ga alherin da take jira a cikin kabarinta an gane ku wa in ku ghaira zalika in ko ta kasance wani haka menene hikimar yin sauri fa sharrun tad'unahu an to sharri ne da ya kamata ku kuke dauke da shi akan kawunan ku ta yadda in kun je kun ajiye ta za ku ijiye shi an riqabikum ya bar kanku ma'ana dai wannan hadisi na nuna mana yin gaggawa da jana'iza kuma yin gaggawar nan akwai hikima a ciki domin jana'iza ɗayan biyu ne imma ya zanto ta salihin bawa ne to alheri na jiranta a cikin kabari ku yi maza ku je ku kai shi zuwa ga alherin da ke jiransa in ma ya zanto kishiyar haka to ku sharri ne kuke dauke da shi ya kamata ku yi sauri ku je ku cirewa kanku wannan sharrin da kuke dauke da shi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi akhrajahu shaykhan imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi wasiyaqu li muslim amma jerin hadisin da ke nan na muslim ne wa ashabi sunani haka kuma ashabi sunan al-arba'a wato Abu Dawud na sahi ibnu maja wa sahahahu tirmizi Imam ya ce hadisi ne sahihi wa Ahmad haka Imam Ahmad bin Hanbal wal Baihaqi haka Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi dukkanin su min turuqin an Abi Hurairata daga hanyoyi daban-daban dukkan suna tikewa zuwa ga Abu Huraira Allah shi kare da gare shi to anan wurin akwai magana lafazin da yake cewa asri'u bil jinazati wannan fi'il al-amr ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni to ga ka'ida kuwa umarni daga Allah ko daga manzansa yana hukuntar da me wajibi amma a nan gurin jumhurin malamai sun tafi bisa ga cewa umarnin da ke nan na mustahabbanci ne ba na wajibi ba da aka ce asri'u bil janazati wannan gaggawa da za ku yi hukuncin ta shine mustahabbi in da ibn hazm kawai da ya tafi kan cewa tunda annabi ya ce asri udu wanda ya san doya yayi haram saboda haka sai kowa ya gaggawa kenan kar wanda ya tsaya ya tafi a hankali amma jumhurin malamai sun tafi bisa ga cewa umarnin da kenan na mustahabbanci abu na biyu me ake nufi da gaggawa to ai abin da ake nufi da gaggawa shine malam Nasir Albani ke cewa donar ramali shine suka ce dukkan tafiyar da ta ƙaru akan tafiyar ka ta al'ada da ka saba sunanta gaggawa lokacin da kake gida zaka zo masallaci a al'adance ko daga gida zaka kasuwa a al'adance yanayin tafiyar da kake sananne ne idan ka ƙara wani abu na sauri a kan yanayin al'adar ka to kaya aiki da wannan hadisi ƙarin wani abu da za a samu ala mashi kalmauta bisa ga tafiyar da ka saba yi to wannan ka ansa kiran wannan hadisi an gane ku sannan duk malamai sun yi ittifaki bisa ga cewa ba a son kai gaggawar da za ta yi yawa ta yadda za ta bayar za ta haifar da wahala ga masu ɗauke da gawar ko kuma ta haifar da gawar ta samu tangarɗa ko ta samu cutuwa musamman in ya zanto mamacin kila ya yi adadin waɗansu kwanaki a ajiye har jikinsa ya fara yawa ta yadda in aka yi sauri da shi kila zai ɗan lalace haka to shine suka ce kar a ce sauri ka dauka a guje-guje ake so ko irin sassarfan nan ake so a'a saurin da ya dadu akan saurin kana al'ada kun fahimta ko to shine ma'ana a nan gurin asru bil janazati fa in taku salihatan kaga taku a nan gurin ismu taku din nan muqaddar ne fa in taku hiya salihatan fa khairun tuqaddimunaha alayhi hadisin حديث آخر أبو هريرة yana da wani hadisin daban bi nahawil ati da kwatankwacin hadisin da zai zo nan gaba shine asani hadisi na biyu النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لسعق أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي وأحمد عن أبي سعيد الخدري wa an abi sa'id al radiyallahu anhu abinda wannan hadisi ke cewa idza wudi'atil jinazatu idan an sanya gawa idan an sanya gawa ame ma'ana a cikin makararta kenan wa hatamalaha rijalu ya zanto mazaje sun ɗauke ta sai waɗansu malan suka kafa hujja da wannan yake cewa wannan na nuna mata ba sa ɗaukan gawa tunda annabi ya ce me wa hatamalaha ar-rijalu wannan na nuna mata ba sa me ba sa daukan gawa idza wudi'atil jinazatu idan an sanya gawa cikin makararta wa hatamalaha rijalu ala a'naqihim mazaje suka tallafa suka dauke ta akan wuyayensu fa in kanat salihatan idan wannan gawa ta zanto saliha ce ta salihin bawa ce qalat sai ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni ku yi maza ku gabatar da ni ku yi maza ku gabatar da ni zuwa ga alherin da ke zira na cikin kabari wa in kana ghaira salihatin idan wannan gawa ba saliha bace ba qalat sai ta rinka cewa ya wailaha ya kaitanta ya bakin cikinta aina ya na biha wai na za su tafi da ita ne ma'ana gawar da kanta za ta rinka cewa ina za a tafi da ni ne ina za ku kai ni dan saboda ta san me za ta je ta ishe a can Allah ya tsare mu yasma'u sautaha kullu shay'in kowane irin abu da ke ban ƙasa zai ji sautin wannan gawar lokacin da take furci da ɗaya daga cikin kalmomin nan guda biyu da aka ambata to ka ji gawa tana cewa ya waila ha aina ya zahabu na biha sai ba je fara gudu <laughs> ko da rinka cewa kaddimuni kaddimuni ai ba wanda zai tsaya to shine hikimar ubangiji subhanahu wata'ala ya boye wannan kalma ga dan adam kamar yadda azaban kabari kenan Allah ya boye ta mutane ba sa ji dan annabi sallallahu alaihi wasallam ce da Allah zai nuna muku azaban kabari lama ta dafantum da ba ku kun binne yan uwanku ba da za a nuna muku kyas ku ji ko ku gani cikin irin azabar da take samun wanda ya sabawa Allah a cikin kabari da ba ku kun binne yan uwanku ba kun gwammace ku ajiye su kura ta cinye ko dabbobi su cinye Allah ya tsare mu to wannan hadisi malamai sun yi maganganu a kai hadisi ne da tabbatacce cikin bukari da nasa'i da baihaqi da ahmad bin hanbal hadisi ne ingantacce inda malamai suka yi magana inda gawar da kanta za ta rinka cewa kaddimuni kaddimuni gashi ko a lokacin an tabbatar mutum ya mutu shin kenan wannan na nuna wanda ya mutu na iya yin magana gashi ko ba a riga an je an binne shi cikin kabari ba dan da an binne shi cikin kabari wannan akwai hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna cewa idan an sanya mutum cikin kabari idan yan uwansa sun juyo sun tafi innahu la yasma'u qara'ani alihim mutum yana jin karan takalmin su lokacin da suke juya baya sun tafi kaga kenan ana dawo masa da ruhinsa a wannan lokaci ya ji karan takalman su sannan a dawo masa da ruhinsa ya ji tambayoyin da mala'iku za su yi masa sannan kuma a sake ɗauke ruhin ina fatan kun fahimta to don haka sai waɗansu malamai suka ce wannan magana ta cewa in kana salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanar gaida zalika qalat ya wailaha aina na biha wai wannan magana gawar nan za ta yi ne bayan an saka ta cikin kabari an riga an binne ta amma zahirin hadisin baya nuna haka wannan sai an yi tawili dogo kama aka yi zuwa ga wannan sakamakon zahirin hadisi baya nuna haka kuma wancan wanda yake magana a cikin kabari wanda yake cewa mutum zai magana a wannan lokaci ko kuma a'a za a daki mutum idan mai laifi ne mala'iku za su yi masa wani irin duka da zai wani irin raki kowa da kowa zai ji rakinsa illal insu wal jinnu sai mutum da aljanna ko ba za su ji ba a nan gurin kuma an kawo aljanna ciki sai ya ce menene yasma'u sautahu kullu sautaha kullu shay'in illa man illal insa to kaga wancan daban ke dan wannan daban a can maganan rakin da mutum zai cikin kabari lokacin da mala'iku suka dake shi suka casa shi to wannan sauti ba kowa zai ji cikin halittu in banda mutum da aljanka kamar yadda hadisin annabi ya nuna amma nan gurin magana ce zai yi ai ba sauti bane ba ƙara ne zai ba magana ce zai idan mutumin nagari ne rinka cewa ku gabatar da ni ku gabatar da ni zuwa ga alheri idan ko ba nagari bane ba zai rinka cewa abin nan da haka dai saboda haka wannan magana ta cewa cikin kabari ne wannan ba za ta shafi wannan ba tun da gashi wannan akan hanyar tafiya ne tun da gashi tana cewa ya wailaha aina ya zahabu na biha in ko bayan an kai mutum cikin kabari ya san inda aka kai shi ba inda za ya ce aina ya zahabu na biha to don haka sai waɗansu malaman suka ce to a nan gurin kamar Allah subhanahu wa ta'ala na halittar magana ne a gangan jikin ɗan adam ba wai ruhinsa za a dawo masa ba amma a zahiri a nan gurin dan adam dai zai yi magana za a dawo masa da ruhinsa ba za a dawo masa da ruhinsa ba me zai sa zai magana annabi ya ba da labari dan adam zai magana dole mu gaskata ta wata hanya Allah shi biyo kansa sani hadisin bai bayyana za a dawo da ruhi ko ba za a dawo ina fatan kun fahimta amma maganar cikin kabari ana dawowa mutum da ruhi wannan tabbas ne cikin kabari ana dawowa mutum da ruhi dan ya ji karan takalmi yan wansa ya ansa tambayoyin da za a yi masa wannan tabbas ne amma wannan magana da zai lokacin da ake dauke da shi shin za a dawo masa da ruhinsa ba za a dawo masa da shi ba hadisin annabi bai kawo wannan ba bai kore ba amma ya ce dai mutu zai magana ina fatan kun fahimta to waɗansu malaman ku sun tafi da cewa mutum na iya magana ko da ko matacce ne yana iya magana wani lokaci don suka ce gashi an soki Umar dan Khattab da wuka sukan da ya kashe shi don yana cewa shi da kansa yake cewa katala ne wane wane ne ya kashe ni ma'ana yana nuna ya riga ya mutu amma gashi yana magana ko da ke wannan shi ma sai an yi tawili mai tsoka kafin a je zuwa ga wannan dattijan cewa ai sukan da ya masa ya rauna na shi ne rauna raunanawar da ya san ba zai kai labari ba ala kulli halin dai wannan zai magana amma maganan dawo da ruhi kuma ko ba za a dawo da shi ba wannan hadisi lam yatatarrak li zalika wa ziyadatan lin nasa'i wal baihaqi minhuma al ula wa li ahmad al ukhra ziyada guda biyun farko ta kaddimuni da aka kara ta biyu da kuma wato ainihin lamun kenan ko ziyadar nan da aka kara da baihaqi da nasa'i da sun tabbatar da ita ta karshe kuma imam ahmad bin hanbal ya tabbatar da ita ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة أنه قال حين rahul الموت abin da zai kara tabbatar mana da ziyadan nan ta farko ta kaddimuni din nan ta maganan kenan ku yi maza ku kai ni abin da zai kara yin shaida kan wannan hadisin Abu Huraira shi Abu Huraira ya tabbata cewa ya faɗa lokacin da mutuwa ta zo masa yace la tadribu alayya fustatan wa la tattabi'uni bi mijmarin wa asri'u bi fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu idza wudi'a ar-rajulu as-salihu ala saririhi qala qaddimuni qaddimuni al-hadith an gane ko abu huraira ne yake yin wasici yake cewa lokacin da mutuwa ta zo masa yake cewa ƴan uwansa la tadribu alayya fustatan kar ku ce za ku zo ku yi shema ko ku yi bukka wadda za ku tare kuna zaman makoki na idan na mutu wala tattabi'uni bi majmarin kar ku ce za ku bi ni da garwashin wuta idan na mutu ko da ko turaren wuta za ku sa wa asri ubi kuma ku yi gaggawar kai ne. fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yana cewa idza wudi ar-rajulu salihu ala saririhi idan an sanya mutum salihin bawa a bisa ga wato saririhi wato makararsa kala zaka jina cewa qaddimuni qaddimuni sai ya ambaci al-hadith na hawahu har zuwa karshen wancan duna qawlihi yasma'u sautaha sai dai arwayin Abu Huraira ba inda yace yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan bai kawo wannan ba an gane ko to duk kaga wannan hadisi na Abu Huraira na karfafar wancan hadisi bisa ga cewa dai mutum zai yi magana to dan haka tawilin da waɗansu suka yi bisa ga cewa Allah zai halicci magana ne a jikin gawar a nan gurin dan ya ce qalat sai ya danganta magana zuwa gawa zuwa ga gawar qalat ay qalatil jinazatu qaddimuni qaddimuni a nan ko yace idza wuzi ar-rajulu as-salihu ala saririhi qala ya nuna shi mutumin ne da kansa zai magana kala bai ce ba kalat ina fatan kun fahimta da kyau akhrajahu an-nasa'i wa ibn hibban fi sahihihi wal bayhaqi at tayalisi bi isnadin sahihin ala shart muslim wannan hadisi imam an-nasa'i da ibn hibban da bayhaqi da tayalisi duk suka ruwaito shi da imam ahmad bin hanbali da sanadi wanda yake sahihi bisa ga sharatin imam muslim Salisu. hadisi na uku wanda duk ke nuna mana yin gaggawa da zaran mutum ya cika a kai shi an abdurrahman bin jaushan an karɓo hadisi daga abdurrahman ibn jaushan abdurrahman ibn jaushan shine al-gatafani basriyun thiqatun min as-salisa tabi'i ne mutumin basara yace kuntu fi jinazati abdurrahman bin samra فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فلهقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا Abdurrahman ibn Jaushan wannan tabi'i yake cewa kuntu fi jinazati Abdurrahman ibn Sabra na kasance wurin jana'izar Abdurrahman ibn Samra wanda sahabi ne faja'ala ziyadun wa rijalun min mawalihi sai wani mutum daga cikin masu mulki a nan lokacin ana ce masa ziyad da shi da waɗansu mazaje min mawalihi daga cikin barorinsa ko waɗanda ke tare da shi yamshuna ala aqabihim sai suka zo suna tafiya ala aqabihim amama sariri suna tafiya a hankali a gaba da makarar wannan gawa wato an dako jana'izar Abdurrahman bin Samra shi Ziyad shi da yan uwansa ko shi da barorinsa suna gaba suna tafiya a hankali a hankali a gaban wannan gawa sun mai kuluna har suna wayoyowa suna cewa masu dauke da gawan nan ruwaidan ruwaidan ma'ana ko bi a hankali ko ba a hankali ba a bukatan gaggawa kai ku taho a hankali suna musu magana haka barakallahu fikum Allah muku albarka ku taho da shi a hankali falaikahum ta sai abubakara ya ga abin da suke ciki sai ya zo ya riske su fi ba'd sikakil madina a wani sashi na titunan madina fa hamala alaihim bil baghlati ya taho akan alfadarsa da sauri wa shadda alaihim bi sauti suna gaba ya wuce masu daukan gawan ya wajen wannan na gaban ya rinka dukan su da bulala wa qala ina ce wa khallu ku bayar da hanya wallazi akrama wajha abil qasim na rantse da wanda ya darjanta fuskar baban qasim sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aituna wallahi na gammu ala ahad rasulillahi sallallahu a lokacin annabi tsara da mace tabbata gare shi lanakadu an narmal wallahi muna kusa da mu yi sassarafa biha da ita gawa ramalan iyakacin sassarafa saboda sauri har saurin ya kusan kaiwa sassarafa dan me ku yanzu za ku rinka cewa ta ba hankali kuma ko baki hanya irin ka dukan su da bulala to kaga wannan zai iya zama hujjar ibn hazm kan cewa saurin nan wajibi ne dan inda mustahabi ne bayan da za a yi mutane su bar mustahabi sahabi ya doke su da bulala sai sun bar me ya <laughs> eh, mutumin da ya bar musafi na ranka dukan saboda bulala amma nan da bulala yana cewa kallu ku bar hanya ku bar hanya yana rantsuwa cewa na rantse da wanda ya girmama ya darjanta fuskar baban kasim na annabi sallallahu hakika na tuno cewa na taba ganin mu muna kusa da mu yi sassarafa lokacin annabi sallallahu idan mun dauki jana'iza wannan hadisi akhrajahu abu daud wan nasa'i wat tahawi wal hakim wal baihaqi wat tayalisi wa ahmad wa qala hakim sahihun wa wafaqahu zahabi hakim ya inganta wannan hadisi kuma zahabi ya yi tarayya da shi ya dace da shi wajen inganta shi wa min qablihi an-nawawi kafin zahabi ai akwai imamun nawawi shi ma ya inganta hadisin fil majmu' a cikin littafinsa al-majmu'u sharhul muhazzab a juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu wa fihi ga ma abin da shi imamun nawawi ya faɗa yace wattafaqal ulama'u ala istihbabil isra'i bil janazati kaga ya koma kan ra'ayin jumhuri kenan ya kyale ibn hazm a tasha yace wattafaqal ulama'u malamai gaba ɗaya kansu ya haɗu ala istihbabil isra'i a bisa ga mustahabbancin yin gaggawa da gawa idan an dauke ta mustahabbi kaga yace mustahabbanci bai ce ba ala wujubi al isra'i bil janaza illa an yukhafa min al isra'i infijarul mayyit sai dai in an ji tsoron cewa yin gaggawan nan zai haifar da infijarul mayyit fashewar wannan gawa kamar a ce gawa ce kila mutum ya mutu ko a ɗaki shi kadai ba sani ba ko a ruwa har jikinsa ya kumbura ta yadda an yi gaggawa da shi zai iya fashewa to wannan sai a tafi da shi a hankali a hankali domin a kai shi ba tare da gawarsa ta lalace ba kun fahimta ko au taghayyuruhu ko can in an ji tsoron canjawarsa wa nawahu da makamantansa fayuta anna to sai a ba a hankali in an ji tsoron ɗaya daga cikin waɗannan ababu kun gane ko qultu nasiruddin albani yanzu yana son yayin raddi ga nawawi shi nawawi ya bi ra'ayin jumhur su jumhur sun ce me hukuncin yin wannan gaggawa mustahabi ibn hazm ya ce wajibi to shi albani ya hikaito maganar jumhur sai ce qultu ni ko nace zahirul amri alwujubu abinda wannan umarni ke nunawa a zahirin sa wajibci ba wani mustahabbanci wa bihi qala ibn hazm da wannan ma ibn hazm ya bada fatawa walam najid dalilan yasrifuhu ila al-istihbabi bu mu ga wani dalili ba da ya kautar da wannan umarni zuwa ga mustahabbanci dan haka sai mu kyale shi a wajibcin sa fa waqafna indahu dan haka sai muka taka birki a wurin wajibci har sai mun samu dalilin da yazo yace ba wajibi bane mustahabbi ne an gane ko wa qala ibn al-qayyim haka ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad yace wa amma dabibun nas li yawma khatwatan khatwatan fa bid'atun makruha wa amma dabibul yawma adabibun nas li yawma amma sanɗa da mutane suke yi a yau in sun ɗauki gawa khatwatan khatwatan taku ɗaiɗai fa bid'atun makruha to bid'a ce makruhiya mukhalifatin lisunna wadda take sabawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa midamminatun litashabbuhi wa mutadamminatun litashabbuhi bi ahli alkitabil yahud kuma wannan bi sannu sannu da gawa yan ɗauke ta ana taku ɗaiɗai yin kamanceceniya dai da ahli kitab sune yahudu saboda an sun dauki gawa ai ana bi ne taku ɗaya kamar ana sara mata ana taku ɗaya haka kamar faretin sojoji a hankali a hankali har akai ta to kuma in kuna yin sando zai kasance kun yi kamanceceniya da yahudu kenan sai ku yi gaggawa abinda ibn al kayyim ya faɗa kenan cikin zadul ma'ad fi hadith khairul ibad gaskiya ra'ayin nan na sai ibn hazm yana da karfi sosai da sosai kana tare da shi ko abu na gaba wa yajuzul mashyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha ala an yakuna qariban minha illa ar-rakibu fayasiru khalfaha matashiyar magana ta gaba kenan yace wa yajuzul mashyu amamaha ya halatta yin tafiya a gaba da gawa ɗin. wa khalfaha ko bayanta wa an yaminiha ko damanta wa an sariha ko hagun ɗinta in ana ɗauke da ita ka iya yin tafiya ɗaya daga cikin sasannin nan guda hudu gaba baya dama hagu an gane ku ala an ya kuna kariban minha sai dai fa in a gaban ne ko bayan ko dama ko hagu ana son mutum ya kasance kariban minha yana kusa da gawar yana ganin makarar menene hikima saboda wa'azin da ke ciki saboda ka rinka halarta cewa ni ma ta rana haka za a dauke ni amma in ka nesa da ita ba za ka ga makaran ba wannan wa'azin ba zai ratsa ka ba sosai shine ala an yakuna kariban minha illar rakibu sai mutumin da yake haye akan abin hawa fa yasiru khalfaha to wannan zai bi bayan ta ne ba zai wuce gaban ta ba liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi tsira da aminci su tabbata gare shi الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والطفل يصلى عليه wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahmati annabi sallallahu alaihi wa sallama raki arrakib yasiru kalfar janazati mutumin da yake haikan abin hawa to lalle ne ya tafi a bayan jana'iza ya tafi a bayan gawa kar ya wuce gabanta Walmashi mashi sha'a mutumin da yake tafi a ƙasa in ana ɗauke da ita a ƙasa ne to duk inda ya ga dama ko gaba ko baya ko dama ko hagu khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha Kariban minha amma ya zanto kusa da ita wa jariri idan ya mutu yusalla alaihi to ana iya masa sallah wa yudu ali walidayhi bil maghfirati war rahmati za a yi wa iyayensa gafara a roƙa musu a yi addu'a a roƙa musu gafara da rahama wa tiflu alaihi wannan wata mas'ala ce sai can gaba ma zo ta wai yaro ƙarami za a yi masa sallah bayan kuwa lokacin da Ibrahim ya mutu ba a ga annabi ya mutu sallah ba ɗansa amma nan ya ce me at-tiflu yusalla alaihi a wata riwayan ma ko da yake ba magana muka zo kanta ba yace as-siqtu yusalla alaihi bari idan an yi za a yi masa sallah amma menene tabbacin wannan ruwaya ko tabbacin waccan ko magana kan hukuncin yin sallah bisa ga wato ainihin gawa wannan akwai babin sallah ga mace zai zo gaba sai mun zo nan ma taɓa wannan dan kar wani ya tambaya kai akhrajahu abu dawuda wan nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah wa tahawi wa ibn hibban fi sahihihi wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad min hadith al-mughira ibn shu'bah wa qala at-tirmidhi imam tirmidhi ce hadisun hasanun sahihun wa qala sahihun ala shart al-bukhari wa faqahu az-zahabi wa kama ne ingantacce bisa ga sharadin bukhari kamar yadda hakim ya tabbatar zahabi ya tarayya da shi albani kuma ya ce wa huwa kama kala lallai hadisin kamar yadda suka faɗa dinnan haka yake wa siyaqul nasa'i wa ahmad fi riwaya wa ziyadatu salas li abi daud wal hakim wa tayalisi wa li ahmad al ula yani min hawa al bayhaqi as salisa mu dai ya riga ya biya mu hadisi ya inganta ko mun ji abin da hadisin yace wannan kwarewa wajen ruwaya cewa ruwaya ta kaza wani ne ruwaya ta kaza wani ne wannan ga wanda yake son ya fada da bincike kina akan ilimin hadisi wa qala abu daud wa ibn hibban riwayan abu daud da ibn hibban suka ce mai as-siqtu badal at-tifl a su ce wa tifl sallallahu alaihi sai suka ce as-siqtu bari idan an yi sallallahu alaihi wa huwa riwayatun lil hakim wa bayhaqi wa ahmad wa zahal al-hafiz fi at-talkhis wannan riwaya da take cewa as sikitsu hakim da bai da ahmad ne suka ruwaito ta imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya danganta wannan riwaya cikin littafin sa at-talkhis yana nufin talkhis al-habir kenan ya danganta ta litirmizi zuwa ga tirmizi kuma wa huwa wahamun amma wannan abu da yayi kuskure ne dimuwa ce ta sa ya danganta wa tirmizi amma tirmizi bai ruwaito shi ba fa innahu fa inna ma lafzuhu indahu ka lafzul jama'a lafazin da ke wurin turmuzi shine lafazin da sauran jama'a suka yi tarayya akai cewa wa tiflu ba asikitu ba mun fahimci wannan matashiyar magana ko yanzu wannan matashiyar magana me take koya mana tana nuna cewa ai wannan maganar yin sauri mun gama tana nuna cewa idan ana dauke da gawa a ina ya kamata ka tsaya sai aka ce ya halatta ja'izi ne ka tsaya ko gaba ko baya ko dama ko hagu sai dai in kana kan abin hawa abin da ake nufi da abin hawa a nan gurin fa'ar rakibu kana kan jaki ko doki ko alfadari to sai ka tsaya a baya amma magana kan ɗauka akan mota shi ma zai zo yayi babi zai zo yayi matashiya akan sa nan gaba dan shi a ra'ayin albani ba a ɗauka a mota kwata kwata sai dai a tafi a gasa dun nisa kar wanda ya shiga mota a ra'ayin albani yace duk kuma wanda ya ɗauka a mota yace to ya bid'a to amma wannan ra'ayi na nashi za mu duba shi idan mun zo kansa ya ce da mota ko amalanki ko dukkan wani abu mai taya ba za a ɗauka ba sai dai a ɗauka abin nan a kafaɗa kowa ya tafi a yi ta yi idan an gaji a tsaya a huta sannan a sake ɗauka a yi gaba wa kullum min almashi amamaha matashiya ta gaba wa kullum min al-mashi amamaha wa khalfaha sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi'lan kama qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama wa Aba Bakr wa Umar كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها yace wa kullum min almashi amamaha wa khalfaha kowane ɗaya dangane da tafiya a gaban gawa ko bayanta kowane ɗaya cikin biyun nan sabata an rasulullah sallallahu ya tabbata daga annabi fi'ilan ta fuskar aikinsa ba wai maganarsa ba ba wai tabbatarwarsa ba aikinsa kama kala Anas bin Malikin kamar yadda Anas dan Maliku ya faɗa Allah shi kare da a gare shi yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci tabbata gare shi wa ababakarin shi da Abubakar Siddiq wa Umar da kuma Umar dan Khattab kanu yamshuna amamal jinazati wa khalfaha sun kasance suna tafiya a gaban gawa da kuma bayanta wato shiryar annabi ce shiryar abubakar da umar ce wannan hadisi ima a wato ibnu majah ne ruwaito da kuma imam zuwa tahawi min tariqai ne an yunus ibn yazid an ibn shihab anhu